الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أمة الإسلام جعل الله جل وعلا كمال النفس البشرية في تحقيقها لعبودية الله رب الأرض والسماء وحسن معاملتها مع خلقه فهو الذي شرع لها الأخذ بمعالي الأمور ونهاها عن تأثيلها والوفاء منها والوفاء خلق كريم وصفة شريفة يراد بها الاعتراف بالفضل ورد الجميل لمن أحسن إليك ومد إليك يدا وفي مقدمة هذا الباب الوفاء مع الله عالم الغيب والشهادة وذلك بإفراده بالعبودية وحده لا شريك له كما قال سبحانه وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبون والوفاء من شيم الرجال ودأب الأخيار لذا نجد الأنبياء والمرسلين أوفى الناس أجمعين فهذا موسى كليم الله عرف حق أخيه فسأل ربه أن يجعله شريكا معه في الرسالة فقال واجعل لي وزيرا من اهل هارون أخي اشدد به أسري وأشركه في أمري والنبي محمد صلى الله عليه وسلم كان وفيا مع كل من نصره لإبلاغ رسالة ربه فقد منع المطعم بن علي المشركين من إذايته صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة فحفظ له عليه الصلاة والسلام ذلك الإحسان وقال في أسرى بدر لو كان المطعم بن علي حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنى لتركتهم له أخرجه البخاري وكان وفيا مع صحابته كلهم فأبو بكر نصره بماله ونفسه ولازمه أكثر من أي أحد فقال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن أخي وصاحبي متفق عليه واعتز الإسلام بإسلام عمر وأبلى في المشاهد بلاء حسنا فقال عنه رسول الله عمر في الجنة أخرجه الإمام أحمد ولما بذل عثمان بن عفان ولما بذل عثمان بن عفان لهذا الدين من ماله ما بذل وجهز جيش العسرة بألف دينار قال عنه رسول الله ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم أخرجه الترمذي وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه أول من أسلم من الصبيان فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيه يوم خيبر لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله فأعطاها عليا أخرجه الإمام البخاري وصلى النبي صلى الله عليه وسلم على شهداء أحد بعد ثمان سنين من استشهادهم كالمودع لهم متفق عليه وكانت امرأة سوداء تقوم مسجده صلى الله عليه وسلم فماتت فقال النبي صلى الله عليه وسلم دلوني على قبرها وصلى عليها ولما ناصر الأنصار المهاجرين دعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار ولأبناء أبناء الأنصار أخرجه الإمام مسلم ولم يسب أحد للنبي صلى الله عليه وآله وسلم معروفا إلا كافأه وفي الحديث ما لأحد عندنا يد إلا وقد كافأناه ما خلا أبا بكر فإن له عندنا يدا يكافئه الله بها يوم القيامة أخرجه الترمذي وأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بحفظ الود لصحابته كلهم بعد مماته فقال لا تصبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو انفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيبا أخرجه الإمام مسلم ووفاؤه صلى الله عليه وسلم امتد لأمته وذلك في الموقف العظيم فقال لكل نبي دعوة مستجابة فتعجل كل نبي دعوته وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا أخرجه مسلم وعلى هذا الخلق الرفيع من الوفاء سار الصحابة رضي الله عنهم فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قبض قال أبو بكر للصحابة من كان له عدة عند رسول الله أو دين فليأتني يقول جابر فأتيته فقلت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي لو قد جاء مال البحرين أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا فلم يجئ مال البحرين حتى قبض قال فحثى لي أبو بكر من مال البحرين لما جاءه فحثى لي حثية فعددتها فإذا هي خمسمائة قال خذ مثليها متفق عليه عباد الله الوفاء الوفاء يعظم مع الوالدين فقد تعب لراحة الولد وسهر لنومه وكدح الوالد لعيشه وحملته أمه كرها ووضعته كرها قال تعالى وبالوالدين إحسانا ومن الوفاء لهما الدعاء لهما وقال تعالى وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا وطاعتهما في غير معصية وفعل الجميل معهما وإدخال السرور على نفوسهما ومن الوفاء محبة العلماء العاملين وتوقيرهم وإجلالهم إذ هم حملة هذا الدين وورثة الأنبياء والمرسلين يقول الإمام أحمد ما بت منذ ثلاثين سنة إلا وأنا أدعو للشافعي وأستغفر له وللأصحاب وفاء بتحقيق شكر أفعاله وحفظ سره ووده والثناء الحسن عليه ومنع وصول الأذى إليه وبذل الندى له ولأولاده ومن صنع إليك معروفا فكافئه عليه فإن لم تجد فادع له فإنه من الوفاء يقول تعالى هل جزاء الإحسان إلا الإحسان بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة ونفعني بما فيهما من الآيات والحكمة أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم dukkan yabo da kirari sun tabbata ga Allah madaukakin sarki Allah ta'ala ya da tsira da aminci ga annabi Muhammad fiyayyen halitta annabin rahma manzan tsira da iyalansa da sahabbansa da masu kwaikwayon ayyuka irin nasa irin nasu har Allah ta'ala ya tashi alkiyama ya ƴan uwana musulmi babu shakka Allah maɗaukakin sarki ya sanya cikar mutuntakar ɗan adam a cikin tabbatar da bautar Allah subhanahu wa ta'ala a wannan fili wanda wannan shine asalin maksudin halittarsa kuma sannan ya umarci ɗan adam ya kyautata mu'amalarsa da bayin Allah ya kimsa masa manya-manyan ɗabi'u ya kwaɗaitar da shi ya koyi da su daga cikin wannan manya-manyan ɗabi'u shine mutum kada ya mance idan an masa alkhairi mutum ya gode idan an kyautata masa mutum ya yi ƙoƙarin ya ba da tukwici ya yi yabo kada ya mance da wannan alkawari kada ya mance da wannan kyautayi da aka yi masa babu shakka ɗabi'a ta rashin mance alkhairi ɗabi'a ce mai girma ɗabi'a ce ta annabawa da manzanni ɗabi'a ce wadda bayan Allah na gargaru suke kulawa da ita duk wanda ya taimaka maka a rayuwa duk wanda ya agaza maka to bai kamata ka mance da wani tallafi da ya maka ba ya kamata ka saka masa da alkhairi idan ka samu dama ya kamata ka yi masa addu'a ta kwarai ya kamata ka yaya ta wannan taimako da ya maka haƙƙi na farko a cikin wannan babi shine mutum ya kasance bawan Allah iya iya wasa. saboda irin yadda ubangiji subhanahu wa ta'ala yake tallafa masa yake agaza masa tun daga halittarsa da kuma kulawa da rayuwarsa ma baki ɗaya yana daga cikin godewa Allah ta'ala na wannan ni'ima da kyakkyawan abu da Allah subhanahu wa ta'ala ya maka ka kasance cikakken bawa gare shi kada ka haɗa shi da kowa a wurin bauta kamar yadda ubangiji maɗaukakin sarki ya ce ku cika alkawari da kuka ɗauka nawa ni ma zan cika muku babu shakka wannan ɗabi'a ɗabi'a ce ta annabawa da manzanni shi yasa annabi Musa alaihi salatu wassalam hakika ya san haƙƙin da ke kansa na ɗan uwansa da irin kyautata masa da yayi a rayuwa da irin taimaka masa da yayi shi yasa ya roki Allah subhanahu wata'ala Allah ya sanya shi yayi tarayya da shi wurin isar da sakon ubangiji madaukakin sarki a inda yake cewa kuma ka sanya ka sanya ka sanya mataimaki daga ahalina annabi harun dan uwana domin ya karfafe ni ka yi tarayya da shi a cikin lamarina haka na za mu ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance bai taɓa mancewa ba da dukkanin wani taimako da wani ya yi masa wurin isar da sakon ubangiji subhanahu wa ta'ala kaga abubakar radiyallahu anhu ya taimaki annabi sallallahu alaihi wasallam da jikinsa da dukiyarsa kuma ya lazumce shi sama da yadda wani sahabi ya lazumce shi shi yasa annabi sallallahu alaihi wa sallam bai mance da wannan ba yake cewa da abin a ce zan riki wani cikin al'ummata izamto da ɗai a gare ni to da abubakar ne radiyallahu amma sai dai dan uwana ne kuma abokina ne addinin musulunci ya samu karfafa da da musulunta sayyidina Umar radiyallahu Umar radiyallahu anhu ya taimaki addini da dukkanin abin da zai iya shi yasa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bai mance da wannan gudunmawar da ya bayar ba sai ya ce Umar dan aljanna ne a hadisin Imam Ahmad ga Usmanu radiyallahu anhu ya ci yadda dukiyarsa wurin ci gaban wannan addini ya kawo dukiya mai tarin yawa ya zube ta a cinyar annabi sallallahu alaihi sallam. annabi sallallahu alaihi wasallam bai mance da wannan gudunmawa da Usmanu ya bayar ba sai ya ce duk abin da Usmanu zai je yayi bayan yau ba zai hana shi shiga aljanna ba al-Imam ya rawaito wannan ga Ali dan Abi Talib radiyallahu anhu farkon wanda ya musulunta cikin yan samari manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗa game da shi ana igo ba za a je yakin Khaibar yace gobe zan ba da tuta zan ba da jagorancin wannan yaƙi ga wani mutum da ke son Allah da manzansa kuma Allah da manzansa suke son sa da aka wayi gari ya dauki tutar ya bawa Ali radiyallahu an al-Imam al-Bukhari ya rawaito wannan hadisi yana daga cikin rashin manta alkhairi wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sufanta da shi shine sallar da yayi wa shahidan Uhud bayan shekara takwas bayan mutuwarsu ya je musu addu'a kamar yana musu kwana a makabarta al bukhari da Muslim suka rawaito wannan akwai wata mata da ta kasance tana share masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wa sai ta wafati annabi sallallahu alaihi wa sallam ya tambaya yace ina take aka ce ta rasu yace ku nuna mun kabarinta yaje har kabarinta ya mata ya mata addu'a shi yasa da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ga irin taimako da gudun da al-ansaru suka bawa muhajirun sai ya musu addu'a ta alkhairi yace Allah ka yafe wa al'ansar ka yafe wa ‘ya'yan al'ansar ka yafe wa ‘ya'yan ‘ya'yan al'ansar al'imamu muslim ya rawaito wannan hadisi kai malamai suka ce babu wani wanda ya kyautata wa annabi sallallahu alaihi wasallam ba ce sai da ya yi ƙoƙari ya sakanta masa ya yaba wannan kyauta ya masa tukuici kamar yadda yake faɗa a hadisin al'imamu turmizi ya ce babu wani wanda ya tallafa mana ba ce sai da muka taimaka masa face sai da muka sakanta masa idan banda in banda abubakar radiyallahu anhu babu shakka ya tallafa ya agaza kuma za Allah ta'ala zai sakanta masa ranar tashin alkiyama annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarci al'ummar musulmi su kiyaye soyayyar da yake wa sahabbansa dukkaninsu har bayan rasuwarsa inda yake cewa kada ku kuskura ku zagi ɗaya daga cikin sahabbaina na rantse da wanda raina ke hannunsa da abin a ce ɗayanku zai ciyar da kwatankwacin dutsen uhudu na gwal ba zai riski ba zai riski ladan da sahabi yake samu ba idan ya ciyar da mudu ɗaya ko rabin mudu al'imamu muslim ya rawaito wannan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam alkhairinsa ya shallake sahabbansa ya mamaye al'umma baki ɗaya inda yake cewa kowane annabi ya yi wata addu'a ko kowane annabi Allah ya yi masa tanadin wata addu'a da idan ya yi za a karba kowane annabi ya gaggauta yin addu'arsa ya ce amma ni na boye tawa addu'ar za ta zamto ceto ne ga al'umma ta ranar tashin alkiyama ya ce babu shakka in Allah ta'ala ya yadda wannan addu'ar za ta yi amfani ga duk wanda ya mutu bai shirka da Allah madaukakin sarki ba cikin al'umma wannan ɗabi'a ta ƙwarai. haka sahabbai suka tafi a kanta annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya bar duniya abubakar radiyallahu anhu ya tara sahabbai yace duk wanda yake bin annabi sallallahu alaihi wasallam bashi ko wani nauyi da annabi sallallahu alaihi wasallam ya dora a wuyansa nasa? to yazo zan biya yazo zan warware jabir dan abdullahi yace nazo wurin abubakar Na ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya taɓa yi min alƙawari yace da abin a ce dukiya za ta zo daga inda ake kira bahrai da na kwasa na baka kwatankwacin haka da kwatankwacin haka da kwatankwacin haka yana nufin yawanta yace wannan dukiyar bata zo ba har annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu yace da dukiyar ta zo lokacin abubakar radiyallahu anhu sai ya dunguzo ya bani ya ƙara kwasowa ya bani yace jabir lissafa yace da na lissafa sai na ga kusan ta kai ɗari biyar a kuɗin wannan lokaci ya ce to ka ƙara ɗiban kwatankwacinta duka wannan domin kiyaye alkawari tsakaninsa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu shakka farkon wanda ya wajaba ka kiyaye haƙƙinsu ka tuna kada ka mance da kyautatawar da suka yi maka su ne iyaye hakika sun wahala domin ka huta sun hana kansu bacci domin kai bacci mahaifiya wahala domin ka zamto mutum mahaifiya ta matuƙar wahala domin ka suka shigo wannan rayuwa ta ɗauke ka cikin rauni ta haife ka cikin rauni shi yasa ubangiji subhanahu wata'ala da ya kira zuwa ga a sauke haƙƙin haƙƙin bayi da ya kira a sauke haƙƙinsa a kan bayi shine na bauta ɗayan tashi da bauta sai ya ce kuma lalle a kyautata wa iyaye don haka yana cikin kyautata musu a musu addu'a yana cikin kyautata musu ai musu da'a a cikin abin da bai saba wa Allah ba a kyautata musu iya iyawa a yi ƙoƙarin faranta musu rai yana cikin wannan ɗabi'a ta ƙwarai shine a nuna soyayya ga malamai a nuna soyayya ga malamai masu aiki da iliminsu masu kira masu ɗora al'umma akan alkhairi a girmama su ai musu addu'a domin su ne suke ɗaukan saƙon wannan addini domin su ne suke isar da shi suka gaji annabawa ga wannan al'umma akan wannan ne al'imamu ahmad yake cewa wallahi kwana shekara ta talatin kenan ban taba kwantawa ba face sai na yi wa al'imamu shafi'i addu'a face sai na roƙi Allah ya yafe masa babu shakka abokai idan suka zauna da junansu to yana da kyau in sun kyautata wa junansu su dinga gode wa junansu su kiyaye sirrin junansu su yi yabo su faɗi alkhairi ga junansu yayin da ba sa nan yayin da ɓangaren baya nan su yi ƙoƙari su hana kada cutarwa ta shafi ɓangaren su yi kyauta ga abokan zamansu da 'ya'yayensu kai duk wanda ya kyautata maka a rayuwa to yi ƙoƙari kada ka mance da shi ka jinjina wannan alkhairi da ya maka ka yaba masa kai masa addu'a ka bashi tukwici, babu shakka idan ka rasa duk abin da zaka shi to ka ce jazakallahu khaira Allah madaukakin sarki yana cewa lalle duk kyautatawa bata cancanta a sakanta mata da komai ba face kyautatawa ala wa sallu ibadallahi ala rasulil huda wa muallim al-bashariyati al-khair faqad amarakum Allah bi dhalika fi kitabihi faqad إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم ارض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين واحم حوزة الدين يا رب العالمين اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين قوموا إلى الصلاة رحمكم الله